Ku danna subscribe da alaman ƙwararra domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Wani malami mai suna Sheikh Adam Abdallah ya yi wani zazzafan jawabi dangane da sha'anin ƙasarmu Najeriya a inda yake ɗora dukkanin lalacewar lamura da taɓarɓarewar lamura akan kan shugaba Muhammadu Buhari. Wanda a ƙarshe wani jawabi mai zafi a inda yake cewa mutane suna cewa buhari ba barawo ne barawo ne wanda a kai tsaye za mu haɗa ku da jawabin malamar, domin ku ji abin da ya faɗa game da abin da ya shafi lamari na shugabancin muhammadu buhari malamin ya ƙara da cewa ana shan wahalhalu a ƙasar nan da kuma taɓarewar lamura na tsaro da kuma yadda talaka ke ƙara shiga mawuyacin hali malamin ya nuna cewa Sata baya nufin cewa ka kwashi dukiyan mutane idan kaga ana yi ba ka bari to wannan yana nuna cewa kana cikin masu ainihin satan. A inda yake cewa su sun ma fi son wanda zai zo ya satan ya aiki amma mutumin da zai zo ya kame hannu da sunan shi baya satan kuma gashi ana yi yana gani da dama mutane sun azarta kuma yana gani ba abin da aka iya yi. Hasali talaka ya kara shiga mawuyacin hali zatansa cewa za a samu mafita mai dorewa a wannan ƙasa. Malamin ya yi kakkausan lafazi zuwa ga Muhammadu Buhari wato shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a inda ya zarge sa da cewa duk abin da ake yi na dambarwa da kuma wato mulkin kama karya a ƙarƙashin mulkin nasa da hannunsa da ba kuma wato ainihin sakacinsa wajen barin mutane suna abin da suka ga dama. Sanin kowa ne mutane da dama sun zaɓi Muhammadu Buhari ba don kuma sai don ganin canji bisa lamarin yadda wasu shugabannin suke tafiyar da shugabancin a ƙasa suna ganin ana abin da aka ga dama ba tare da sun hana ba. Tsammanin su Muhammadu Buhari idan yanzu zai sauya salon mulkin amma duka da zuwan nasa kusan lamura ma sun ƙara taɓarɓarewa saboda ana yawan zargin shugaban ƙasan da rashin bibiyar lamura dangane da abin da ke wakana a ƙarƙashin mulkin nasa. ba tare da ɓata lokaci ba zan so in bakku da muryan wannan malami domin ku ji jawabin da yake cewa lalle buhari ya tabbata cewa shine barawan tun da ya bari ana sata a karamin kallahu bismillah wato tsabar hassada ne zan faɗa mutane su cewa ba ba farawo ne wallahi ba na faɗa ne don ku dariya a tambaye ni mana nisa na ce barawo ne ana satar hayyo bai hana satar ba kuma sannan wasu mutane da suke gefen ka duk sun azurta kuma ka gani kuma wanda ba su cancanta su yi wannan azurtar ba ga kuma talaka yau yana cikin bakar wahala to tsoron ka ake ji gaskiya kuma malamai sun zama 'yan son zuciya sun gano cewa wannan musibar da talaka yake ciki nan gaba barata, ta fi wannan maganar da muka gaya ba a lafiya a gyara mana aka gyara talaka ya ji daɗi shi fi talakan najeriya kawai ya ci isha'i magani shi ne damuwarsa ya dan hau abin hawansa ya je inda zai je ya dawo bai takura ba satar da kuke ma ya koma ya ce ya kusa, har ba talaka yanzu an lalata mata tunani so yake ya samu ɓarawo ma ya ma aiki Allah ba tunanin talaka ba kenan yanzu Allah ya kama wanda yake ɓarawon ne ya aiki to amma da kawai a shiru kuma ga matsaloli nan kuma mun duk wani dalili da yake nuna an taimaki dan kudu akwai shi a rubuce manya-manyan 'yan siyasa a al'ad sun shiga gidajen rediyo duk sun faɗa ana takure babu bangaren da kuma a tako an arewa ba ba abin da ba a yi mai na cin kashi kuma ya yi hakuri ba haka kuma sai mu ce kai ba wallahi barawo ne kai za ka gyara kawai ka gyara an ce shi shine wanda ya sa ta sa aljihunsa ce ya mai Buhari Buhari ni na so Buhari kai ma ka so Buhari shi ma ya so Buhari farin jinin sa kamar na shedan tun da shedan ya bar Allah shikenan kullun kin sa ake to kullun kawai gari sai ka samu wanda kin Buhari yake kana ce ta gaskiya kullun kawai gari sai ka samu wanda da yana tsananin son sa amma yanzu ya hakura yana tsananin son sa amma ya hakura kuma babban abin da yake damu shine a rasa waɗanda za su isar masa da zafafan sako wanda zai ishe su wanda malami sai wani wani kwana-kwana ake sai ya ba malam wallahi magana ɗaya ce mutuwa zani eh? baya ji kurma ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع مسؤول عن رعيته تو كاجا سي منزا الله ce al-imamu me ra'in wa mas'ulun an shugaba babu sama da shi sai da na Umar yace ina jin tsoron a samu bangala taguwa ta tuntube yana jin tsoron Allah zai tambaye ni akan hakkinta Allah ya ce falanas alannan ladina kansu annabawa ba za a kyale su ba sai an tambaye su yaya ake ciki kun yi daidai ko ba ku yi ba sannan waɗanda aka turo annabawa ba za a kyale su ba Allah yana da tambayoyi iri iri cewa wa idal mau'udatu bi su'ilat bi ayyi dhanbin to ka duba ka gani ba ballantana a ɗauki irin wannan gabaran bala'i inda za a yi Wannan ne ƙarshen jawabin Sheikh Adam Abdullah dangane da abin da ya shafi wato jagorancin da Muhammadu Buhari shugaban ƙasar Najeriya yake yi a inda ya zarge shi da abubuwa masu yawa a inda yake cewa lalle ya kamata a gaya ma shugaban ƙasa gaskiya kuma malamai sun haɗaice mutane sun kisa tsaya su yi abin da ya kamata suna ta kuma rara gefe. lamarin da yana yawan wato ainihin yawo cikin social media kan cewa shugaban Muhammadu Buhari yana rikon sakainan kashi dangane da lamarin talakawan Najeriya inda wasu kuma suke ganin cewa shugaban Muhammadu Buhari yana iya sa wajen fitar da abubuwa a inda suke ganin cewa shugaban Muhammadu Buhari yana fitar da kudade domin ganin an taimaki talaka amma sai dai kuɗaɗen ne ba sa isa zuwa ga talakawan Najeriya a inda wasu kuma suke cewa lalle laifin yana kansa inda shi Muhammadu Buhari yake bari ake sama da faɗi da dukiyar al'umma. Wannan yana daga cikin wato jawabai muhimmai wanda wato ainihin Sheikh Adam Abdullah ya gabatar da sako dangane da lamura na Najeriya a inda yake cewa an ba a yi abin da ya dace ba ƙasa za ta iya fada cikin mawuyacin hali sama da yadda ake ciki wannan karatu mutane da dama suke cewa karatun ya dan jima amma ga wato akibar abin da sheik adam abdallah yake faɗa wanda kowa ya sani a jiya ne aka yi bikin yancin wato ainihin kai samun yancin kai a najeriya a inda mutane da dama ba su da ruwan da za su sha sannan kuma ba su da wutan lantarkin da za su kalli wato cikakken mashirin samun yancin kan wanda yake alamar cewa samun yancin kan da ake magana wasu ne suka azarta amma har yanzu talaka yana mawuyacin hali na kuncin rayuwa da kuma bauta domin an waye gari a najeriya talakawa ba sa iya wato ainihin ci su uku a rana a yayin da a baya ana samun sassaucin rayuwa malamai da dama dai suna ta kira cewa lalle lamarin lalacewar kasan ba daga hannun shugabanni ba ne daga hannun talakawa ne a inda wasu ke ganin cewa lamarin baki ɗayan mu ne sai mun hada mun gyara a inda kowa za ka samu cewa fi da amana bai da kuma kyakkyawan alaka tsakaninsa da mahaliccinsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan faɗa mana cewa lalle wato kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an dukkanin dukkaninku masu kiwo ne kuma za a tambaye ku dangane da kiwon da aka ba ku. Kowa ya iya gwargwadon gyara halayensa tsakaninsa da ubangijinsa da kuma wa'inda ya san haƙoƙinsu sun rataya a wuyan nasa to shine zai sa a samu sassaucin rayuwa da kuma wato ainihin shugabanni na kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mace faruwar irin wannan yana nuna alama ne tashin kiyama domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba za ku gushe ba kuna gwammajiya da yau da yau domin kuwa a Najeriya wannan alama ma ta fi bayyana ga 'yan Najeriya domin har yanzu ba su san daɗin mulki ba domin kuwa duk wanda ya hau ƙoƙari yake azurta kansa da kuma mukarraban nasa. Kamar yadda kowa ya sani tun lokacin da aka sami 'yancin kai da abu ɗaya ake ta wato ainihin yi mana kamfen shine wutar lantarki da ruwan sha ta kuma ilimi har yau bai gyaru ba a Najeriya har salima ƙara taɓarɓarewa yake. kusan talata yanzu bai da madafa a kasar ta yadda bai da wanda zai iya ceton shi daga wannan hali da ake ciki kusan kowa ya mai da lamarin zuwa ga ubangiji mutane da dama suna ta roƙon ubangiji ya kawo musu sauyi musamman yanzu yadda zaɓe yake tunkaro al'umma domin kuwa a shekarun da muhammadu buhari ya yi babu abin da aka tsina naman mutanen kasar wannan shine ƙarshen jawabin wanda da alaman kwaraura domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci